amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ina gode wa Allah ta baraka wa ta'ala mai komai mai kowa da ya haɗa mu a cikin wannan makaranta da tafi shahara da sunan ɗan dada a wannan unguwa ta ƙwarbai ƙaramar hukumar mulki ta zaria jihar kaduna najeriya a wannan safiya ta juma'a 23 ga wata ramadan bayan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da shekara 1436 wanda ake kwatantawa da kalandar albashi goma ga watan bakwai shekara ta 2015 ina so in amfani da wannan dama in jajanta mana baki daya game da abin da ya same mu a wannan gari na zaria a can karamar hukumar mulki ta sabon gari a headquarter karamar hukumar mulki din a yayin da ake tantance ma'aikata na jihar kaduna abin da ya faru Allah ya kaddara sai ya faru muna roƙon Allah ta'ala ya jikan waɗanda suka riga mu tafiya lahira matukar sun mutu da imani waɗanda ba su da lafiya kuma Allah ya ba su mu kuma gaba ɗaya Allah ya ƙara kare mu ya kiyaye mu Allah ta baraka wa ta'ala ya sa mu mutu da imani kamar yadda nake so in tunatar da mu muhimmancin wannan lokaci da muke ciki na goman ƙarshe na wata ramadan ina roƙon allah ta'ala ya azurta mu da dagewa da dogewa da cijewa wajen ƙara ayyukan da za su kusantar da mu zuwa ga allah tabaraka wa ta'ala bayan haka kamar yadda darakta ya faɗi za a gabatar da nasiha ce ko wa'azi a kan wani darasi babba amma darakta bai faɗi sunan darasin ba ni kuma na san dalili amma kila ku ba ku sani ba saboda bayan tattaunawa da muka yi da shi kwana biyu ko uku da ya wuce mun tsayo kan idan abin da aka nema a tattauna a kai ya yiwu sai a gabatar in bai yiwu ba za a samu wani abin da ya kama da shi watakila shi ya sa ya tsaya ya je wanne ne za a yi to amma ina so in mana bisharar cewa abinda darakto ya ce a magana a kai tun farko a kan shi za a yi magana insha Allah tabaraka wa ta'ala kuma matashiyar magana ita ce aƙidar salaf game da shugabanni aƙidar salaf game da shugabanni watakila wannan maudu'i darakto ya zaɓo mana ne saboda la'akari da cewa ba da daɗewa ba aka fita daga cikin harkar neman shugabanci a matakai daban-daban a wannan ƙasa sa'annan kuma nan gaba kaɗan za mu sake fuskantar wani matakin na neman shugabanci tunda akalla akwai zaɓe da za a yi na ƙaramar hukumar mulki mataki na chairman da mataki na kansuloli wanda dukkansu nau'o'i ne na shugabanni duk da cewa shugabancinsu watakila ma iya ganin bai kai wanda aka wuto ba na shugaban ƙasa da gwamna da kuma 'yan majalisu a matakai daban-daban alakulli halin dama dai kafin a yi wannan zaɓe da kuma bayan an yi mu musulmi mun san muna da shugabanni domin a kowane matakai kowane mataki na rayuwa akwai shugabanci misali yanzu darakta shugabanmu ne a makaranta sa'annan kuma za mu ga muna da limamai muna da shugabanni na ƙungiyoyi muna da sarakuna a ƙarƙashinsu akwai hakimai akwai dagatai akwai masu unguwanni haka dai haka dai sannan a wuraren aiki ga masu aiki akwai shugabanninsu mabambanta a matakai daban-daban don haka shugabanci wani abu ne wanda yake da muhimmanci kuma yana da kyau ɗin kwarai mu tunatar da juna game da aƙidar magabatanmu dangane da su shugabanni aƙidarsu da manhajinsu da irin yadda suke mu'amala da shugabanni domin mu ma mu koya mu sani mu kuma yi aiki da shi na roƙon Allah ta'ala ya yi man jagoranci wajen faɗin abin da yake so kuma yadda da shi kuma Allah ta'ala ya ba mu ikon fahimtar darasin ya kuma sa abin da za mu ji masu fa'ida su zamanto hujja gare mu ba hujja a kanmu ba kurakuran da aka iya yi kuma Allah ya ba mu ikon gano su domin kafin mu tashi mu iya gyarawa a matakin farko ina so in tunatar da mu muhimmancin aƙida da darasin shine aƙidar salaf game da shugabanni to akwai bukata mai waiwaye da aka ce adon tafiya game da ita kanta aƙida da irin muhimmancin da take da shi aƙida dai a takaice ta kunshi abin da bawa ya kudurce a cikin zuciyarsa wanda hakan ana sa rai ya zama yayi don Allah abin da ya kudurce ya sakankance a zuciyarsa na game da abubuwan da ke da alaka da imani da Allah tabaraka wa ta'ala a bangarori guda uku abin da ya shafi rububiya cewa Allah ta'ala shi ne mahalicci mai iko mai azurtawa mai kashewa mai rayawa mai ba da lafiya mai kaddar rashin lafiya wanda ya isa ya ba da doka da hukunci a abi wanda ya isa ya ba da shari'a a aiki da ita da imani da Allah a ɓangaren uluhiyya cewa shi kaɗai ya cancanta a bauta masa bauta ta dukkan ɓangarori bautar da ake a zuci wadda ta shafi ƙudurcewa da bautar da ake yi a harshe wadda ta shafi furtawa da bautar da ake yi da gaɓuɓɓa wadda ta shafi aikatarwa da bautan da ake yi mai alaƙa da gaɓuɓɓa da zuciya da kuma harshe kama abin da za a yi amfani da dukiya wajen aiwatarwa kama irin su zakka su sadaka da sauransu duk waɗannan fuskoki da nau'o'i na bauta gaba ɗayansu allah ake wa shi kaɗai ba wa imani da wannan ba wanda ya cancanta a yi masa wannan sai allah ba wanda yake da nasibi yanki ko komai ƙanƙantarsa ko da jallin jal ne ko tallin tal ba wanda yake da shi sai Allah sai kuma imani da Allah a ɓangaren sunayensa mafi kyawu da sifofinsa mafi ɗaukaka sunayen da babu irinsu a daɗi da tsari da kyawu sifofin da babu kamansu a girma da matsayi da kuma imani da Allah a wato da imani da mala'iku na Allah cewa Allah ta'ala yana da halittan da ya kira su da suna mala'iku halitta ce wadda ba a siffanta ta da mazakuta ko matuntaka sa'annan kuma ba a san adadinsu ba sannan cikin mala'ikun nan akwai waɗanda aka san sunayensu da ayyukansu akwai waɗanda ba a san sunayensu ba ballanta na ayyukansu kuma adadinsu ba wanda ya san iyaka sai Allah tabaraka wa ta'ala misali mala'ika jibrilu da mika'ilu da israfilu da malakul maut da kuma malik da kuma munkarun da nakir waɗannan mala'iku ne guda shida waɗanda alƙur'ani ko hadisai sun tabbatar da sunayensu da kuma ayyukansu banda su babu sauran wani mala'ika da aka ambaci sunansa kai tsaye da hanya ingantacciya amma dai akwai mala'iku da aka faɗo su ga ayyukan da suke yi ga kuma irin abubuwan da Allah ya ɗora musu amma ba tare da ambaci sunayensu ba to bawa ya ƙudurce wannan ya imani da shi jumlatan wa tafsilan bawa ya ƙudurce wannan da kuma imani da littafai na Allah ta'ala cewa Allah ya saukar wa kowane annabi wato kowane manzo an ba shi littafi babu wani manzo da ba a ba shi littafi ba su ko manzannin nan ba wanda ya san iyakan su sai Allah don haka ashe littafan Allah ba a san iyakansu ba illa iyaka an san guda shida da alkur'ani ya ambace su ɓalo-ɓalo an san attaura an san zabura an san linjila an san alkur'ani an san sufi ibrahim an san sufi musa waɗannan alkur'ani ya ambace su an ambata mana waɗanda aka saukarwa amma ba iyakansu kenan ba ba 124 ne adadin manzanni ba game da waɗansu manganu ke nunawa domin allah bai faɗi haka ba to amma kowane manzo an ba shi littafi an saukar mai da littafi annabawa kuma an ɗora su a kan littafan waɗanda suka gabace su daga manzanni suka yi aiki da shi suka karantar da al'umma da wannan wawaye imani da wannan jumlatan wa tafsila a dunkule da kuma a rarrabe sa'annan bawaye imani da manzanni na Allah cewa Allah ya zaɓi wasu daga cikin halittansa a cikin mutane ya sa su suka zamanto manzanni wasunsu kuma annabawa ba a san adadinsu ba kwata-kwata-kwata Allah ya bar makai sanin adadin manzannin shi da annabawan shi sai dai alkur'ani ya zo da ambaton guda 24 ko 23 ko 25 wanda waɗannan za a imani da su waɗanda ba a san sunayensu ba ma za a imani da su jumlatan wa tafsila bayan wannan bawaye imani da ranar lahira ranar lahiran nan akwai ta mutuwa ita ce hanyar zuwa lahira ɗin kafin lahiran akwai rayuwa a barzahu rayuwa cikin kabari wanda an bar duniya ba a kai ga lahira ba bawaye imani da lahira da abin da ta kunsa na abubuwan za su faru kafin ta wanda ya hada da mutuwa ko alamomin tashin alkiyama da rayuwa a barzahu da abin da zai faru ranar kiyaman kafin a yi hisabi a ba da sakamako ga kowa da kowa 'yan aljanna su tafi aljanna Allah samu cikinsu 'yan wuta su tafi wuta Allah ya tsare mu da gare su bawa yi imani da wannan abin jumlatan wa tafsila nan sai kuma abin da ya shafi kaddara bawa yi imanin cewa Allah na jarraba bawan yana jarraba bayansa yana jarraba halittarsa kuma ba wanda ya isa ya kauce ma wannan jarrabawar kuma abin da ya samu bawa na alkhairi da sharri ya zamanto ya san cewa a imaninsa wannan abin bai faru ba sai da izinin Allah ta baraka wa ta'ala sai dai in sharri ya samu bawa ya san cewa shi ya jawo wa kansa idan alkhairi ya samai ya san cewa Allah ne ya kaddara zai samu alkhairi domin ba a danganta wa Allah sharri amma dukkan alkhairi daga Allah tabaraka wa ta'ala ne ba waye imani da wannan to karkashin wannan rukunai guda shida akwai abubuwa da dama wanda suke shigowa na aƙida da ya zamanto dole bawa ya san da ita ya yi imani da ita ya karɓe ta ya kuma yi amfani da ita daga cikin irin waɗannan abubuwan da ke shigowa shine tunda Allah ta baraka tabaraka shi shi ke bada hukunci a babi na imani wanda yake da alaka da rububiya shi ke sa doka shi ke da shari'a da ya kamata a bi to ita wannan shari'a tana bukatar kariya waɗannan dokoki suna bukatar a ɗabbaka su a aiwatar da su a aikace waɗannan hukunce-hukunce wasu sun shafi mutane ne a kan karan kansu ɗaiɗaikunsu waɗansu sun shafi al'umma ne a tararrakinsu to kuma in ba an samu mai tsaro ga waɗannan dokoki ba mai tabbakawa gare su ba ba yadda za a yi ɗan adam a sa. ya bi waɗannan dokoki sau da kafa idan wani ya bi wani ba zai bi ba idan wata ta kiyaye wata ba za ta kiyaye ba wannan ya sa shugabanci ya shigo domin su shugabanni su ne waɗanda Allah ta'ala ya ba su damar ɗabbaka dokokin Allah da ainihin tabbatar da alkhairi cikin al'umma da jagorantar waɗanda suke wa shugabanci zuwa ga abin da zai kawo amfani da gyara da bunƙasa da kyautattuwan al'amura gare su wannan ya sa aƙida ta zamanto muhimmiyar aba wadda ba zai yi a yi ba tare da ita ba sannan ba kawai mutum ya zama yana da aƙida ba ne ko ya zama ya karanta aƙida ko ya ji sunan aƙida a'a dole ne bawa ya yi ƙoƙari wajen ganin aƙidarsa ta zama sahihiya salimiya wadda take ta dace da karantarwar alƙur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bisa fahimtar magabata na kwarai domin ta aqida sahihiya ita ce asasi ginshiki tushe wanda addinin musulunci ya tsayo a kansa idan ya zamanto aƙida ta zama sahihiya salimiya to shikenan an cika sharadi daya daga cikin sharuɗai na karban ayyukan bawa idan ko ya zamanto aƙida ta zan mummuna ba ingantacciya ba ɓatacciya to kenan bawa ya zamanto ayyukansa ko me kyawunsa a ido Allah ba zai karba ba don bai cika sharuɗa na karɓan ayyuka a wajen Allah ta'ala ba shi yasa Allah ta'ala ya ambata a Qur'ani don nuna mana wannan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada aqida sahiha salimiya ita ce take kubutar da bawa daga yin shirka ita take sa bawa akan saiti ta ɗora shi a kan tsari na ikhlasi tsarkake zuciya tsarkake niyya yi don Allah ba don yabo ba ba don a ce an iya ba ba don wata magana ko faɗin wani ko ganin wani ba don Allah kawai wannan aƙida ya ita ke ɗora bawa akan wannan shi yasa sai mu ga cewa ga mutane da dama na aikata ayyukan alkhairi amma ba ma musulmi ba ne to amma duk wannan aikin alkhairin ba suna yi don Allah ba ne don ba su ma imanin da lahira ba in ma sun san lahiran ba su damu da lahirar ba ba kuma aiki suke yi don ita ba mai yasa don babu a ƙida sahihiya wadda za ta yi musu jagoranci ta yi musu saiti ta ɗora su akan wannan tsari ɗin shi sa Allah ta'ala ce wanda duk yake ƙauna yake kwaɗayin haɗuwa da ubangijin salami lafiya to ya aikata ayyuka na ƙwarai kuma karye shirka da ubangijinsa cikin bauta ko da da wane ne kuwa wannan ke nuna cewa ashe aqida sahihiya muhimmiyar Abace in an same ta masha a rabbuna in an rasa ta kuma shikenan wailun da wailatu su za su biyo baya Allah ya tsare mu yana daga abin da ke nuna muhimmancin aqida sahihiya salimiya cewa ita ce asasi tushe ginshiki na imani wanda yake jawowa bawa aminci da walwala da sukuni da samun babbar rabo a duniya da lahira Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi haka a Qur'ani inda ya ce fa amma man amana wa amila salihan falahu jaza'ul husna wanda duk yayi imani ya kuma aikata ayyuka na kwarai to yana da kyakkyawan sakamako kyakkyawan sakamakon nan shine aljanna Allah zai mai sakayya da aljanna mai yasa don yayi imani imani ingantacce imani sahihi salimi karbabbe makabuli kuma ya aikata ayyuka na kwarai wanda ayyuka na ƙwaron nan sun haɗo da yi don Allah da bari don Allah da kyautata alaƙa da bayan Allah abu na uku da ke nuna muhimmancin aƙida sahihiya salimiya shine kubutar aƙidar bawa daga aibi da kuma surkulle da harba tumati, da harba tsalliya da camfe-camfe da soki burutsi in ya zama aƙida ta kubuta daga wannan to wannan na zama amana ko aminci ko kariya ko garanti tsari daga ɓacin ayyuka da rushewarsu domin wanda ya zama aƙidarsa ba ta da kyau to aikinsa ya karɓuwa ko ya yi aiki aikin banza ne Allah ɓata aikin yake shi yasa za mu gani Allah tabaraka wata'ala ya faɗa a cikin alƙur'ani mai girma walagad uhiya ilaika wa ilallazina min qablika la in asharakta la yahbatanna amaluka wala takunanna min alkhasirina hakika mun yi wahayi zuwa gare ka da waɗanda suke kafin kai cewa idan da za ka yi shirka mun yi wahayi gare ka da waɗanda suke kafin kai a bauta wa Allah shi kaɗai amma ka sani fa da za ka yi shirka to la yahbatanna amaluka aikinka gaba ɗaya zai ɓaci wala takunanna min alkhasirina kuma da ka zama daga cikin masu asara ashe kenan duk wanda Allah bai azurta shi da aqida sahihiya salimiya makabuliya ba to wannan yayi khasaran duniya da lahira Allah ya tsare mu kuma Allah tabaaraka wa ce wa yakfur billahi wa man yakfur bil imani faqad habita amalu wa huwa fil akhirati min al khasirin wanda duk ya kafirce bayan ya kafircewa imani bai imani sahihin imani salimin imani ba to Allah wato sai ya ce aikinsa ya ɓaci mana komai kyawun aikinsa a ido komai ingancin abinda da za a gani game da aikinsa komai alkhairinsa komai kyauta komai sadakansa komai tallafawarsa ga al'umma to wannan dai ayyukan gaba ɗaya za a ɓata su za su rushe kuma a lahira zai zama daga cikin masu khasara Aƙida sahihiya salimiya ita ce tushen da'awar kowane manzo babu wani manzo da Allah ya aiko face aqida ita ce muhimmin muhimmiyar abin da ya ba muhimmi wato abin da ya ba muhimmanci mafi girma Allah ta'ala haka ya faɗi ayar da muka yi ishara da ita a baya walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la asharakta la la amaluka wa la takunanna min al sannan mun sani kowane manzo farkon da'awarsa farkon kiransa menene a bauta wa Allah shi kadai tauhidi aqida kadai ta Allah dayanta Allah da bauta shi kadai kamar yadda Allah tabaaraka ta'ala ya fadi dukkan manzannin nan in sun zo sai su ce ibudullaha lakum min ilahin ghairi ku bauta wa Allah ba ku da wanda ya cancanta a bauta masa sai shi wannan shine abinda Nuhu ya fadi alaihi salatu wassalam abinda annabi hudu da salihu da shu'aibu da dukkan manzanni suka faɗi kenan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kwashe shekara goma sha uku a makka yana kira zuwa ga ibudullah malakum min ilahin ghairu ku bautawa Allah ba ku da wani ba Allah ba wanda za ku bautawa bis cancanta ashe kenan idan aka wayi gari aqida ta samu matsala to ko shakka babu komai na bawa ya samu matsala to gaskiyar magana ita ce aƙida ba za ta zamanto amintacciya karɓaɓɓiya salimiya sahihiya ingantacciya wadda ta kubuta ta samu kariya da tsaro daga kwamacala da surkulle da burutsi ba sai in ta zamanto aƙida irin wadda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi ya koyar da sahabbansa su kuma sahabbai suka koyar da almajiransu suwa kenan tabi'ai su kuma tabi'ai suka koyar da almajiransu suwa kenan atba'u tabi'ina ko kuma tabi'u tabi'in idan ya zama aƙida ta sabawa na waɗannan to wannan aƙida tir da ita tir da ita Allah wadaranta ba ta da wani amfani amma idan aƙida ta dace da irin ta waɗannan jama'a guda uku waɗanda su ne jama'a farko mafi daraja mafi falala mafi kima waɗanda su ne asalin waɗanda ake ishara da su in ana magana musulunci in ya zama aƙidar ki ta dace da wannan in aƙidata ta dace da irin tasu in aƙidar mu ta dace da irin tasu to alhamdulillah masha rabbuna komai zai yi kyau kware da gaske amma idan zama aƙida ta sha bamban da tasu to wannan aƙida korariya ce wurgaggiya ce kuma lalatacciya ce ba ta da amfani sahabban nan da tabi'an nan da atba'u tabi'in su ne asalin waɗanda ake kira salaf to dole ne aƙidarka aƙidarki aƙidarmu ta zamanto ta ɗoru ta jinginu ta zama ta jawo ko kuma ta ɗauko saitinta daga irin tasu aƙida ɗin salaf kalma ce ta larabci haka ne ko ba haka ba ko malaman larabci sun fasara ta misali ibn al-faris ko ibn faris a littafinsa mu'jam makayisun lugha da ibn manzur a cikin lisanul arab da ibn al-asir a cikin annihaya fi garib al da wasu malamai da dama sun bayyana cewa kalmar asalafu na nufin magabaci wanda ya riga ka wanda ya gabace ka wannan harshen larabci kenan amma a shar'ance malamai sun yi fassarori daban-daban game da ma'anar salaf daga cikin fassarori mafi cika mafi kamala akwai fassarar da sayyid abdulaziz asiliyai a cikin littafinsa alaqidatu salafiya a wannan littafi ya ce salaf humul lahu matbu'un ya matbu'un yata'assabuna lahu illa rasulullah wahum a'lamun nasi bi akwalihi wa ahwalihi وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها من الصحابة والتابعين وتابعيهم يجي السلف سنة وأن دباس دا وانا ابين بي ابين كوي وانا زاسي ما سو كومي بيييان دقسكي بس تأسبانشي إذن سلفي إن دي عينهم واتو وجن بيايا سنة sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai su waɗannan ba wani wanda suke ma makantacciyar biyayya ba wani wanda suke bin shi da zafi sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama laysa lahum matbu'un yata'assabuna lahu illa rasulullah sallallahu alaihi wasallama wa hum a'lamun nas bi aqwalihi sune suka fi kowa sanin maganganun manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa ahwalihi da halayensa ayyukansa ɗabi'unsa mu'amalolinsa su suka fi kowa sani duk duniya ba kamar su wa azamuhum tamyizan baina sahihiha wa saqimiha kuma su suka fi kowa sanin yadda za a bambance a ware a rarrabe tsakanin abin da ya inganta tabbatacce daga maganganu da ayyuka na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma abin da yake sha shaflatin bangaro ne bai inganta ba bai da alaka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mina sahabati daga cikin sahabbai wa tabi'ina da tabi'ai wa tabi'ihim da kuma wanda suka biyo bayan tabi'ai A sheke na kunga asalafu salafu ne suwa ne sahabbai da tabi'ai da kuma atba'u tabi'ina sai kuma waɗanda suka bi hanyar su bisa kyautatawa domin ko da baka cikin mutane in ka bi hanyar su za a iya saka cikin su fatashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu in baka zama cikin mutane ba to ka dan kamanta kai koyi da su koyin nan da su sai ka zama kai ma ka shiga cikinsu ka ɗan samu tabarrakinsu ka shiga cikin waɗanda za a yi tuna cewa su masu wane ai sun yi kama da su wane domin kamanceceniya da masu girma ai babban rabu ne irin wannan ma'ana ta asalafu su ne waɗanda ba su da wanda suke ta asubanci a kansa wajen biyayya gare shi sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ma'ana da yawa daga malamai sun yi amfani da ita magabata can can nesa da kuma na baya baya misali a sheikh ko kuma malam alkalshani a cikin littafinsa ta harirul makala malami ne babba wanda ya daɗe tale-tale da barin duniya alkalshani a cikin tarihin makala haka ya kalli suwa ne ne a salafu alghazali abu hamid kenan shi ma a cikin littafin iljamul awam haka ya faɗa albajuri ko bai juri kame da suke cewa a cikin littafin tufatul murid shi ma haka ya faɗi as-sabuni a cikin littafin aqidatu salaf haka shi ma ya faɗi haka nan abdullah ibn hajjaj a cikin littafinsa al-firqatun najiya ya tabbatar da cewa ma'anan as-salafu a shar'ance shine su ne waɗanda za a ce sahabai da tabi'ai don da suka biyo bayansu waɗanda ba wanda suke mata asubanci wajen biyayya ba wanda suke wa makantacciyar biyayya a cikin halittar Allah sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi zan ga cewa idan aka taba manzan Allah hankalinmu na tashi a taba kowa sai dai mu ce ba a kyauta ba an yi zalunci ba a yi adalci ba an yi shishigi kuma an keta mutunci kuma akwai hisabi ranar kiyama amma in aka taba manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kuma wannan sai inda mai ya kare saboda haka duk wanda ke zaman lafiya wanda ke son zaman lafiya da mu to kar ya taba mana manzon sallallahu alaihi a farin jakada domin ba a yi kamarsa ba ba kuma za a irin shi ba wata mace bata tsuguna ta haifi ɗa kamar muhammadu ɗan abdullahi ba babu wata mace kowa ce ce ita da za ta tsuguna ta haifi ɗa kamar muhammadu ɗan abdullahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum a duniya bai samu mace irin wadda manzan Allah su ya samu daga cikin matansa ba to ya za a yi wannan wanda duniya ba ta samu zaman lafiya ba sai da Allah ta'ala ya koshi a matsayin manzo sannan kuma a ce shi za a taba zai yi in ba zai yi ba to amma idan an taba shi muna da tsari kuma ba kawai kowa yana abin da ya gana ma ne dole sai an saurari umarni sai an ji abin da fatawa ta hukunta sai an ji abin da shugabanni suka ce ba kawai mutum zai yi abin da ya gada ma ne a yi zaman yan murna mara tsari ba shi yasa da yawa waɗanda ba musulmi ba su kan mamaki wayaya za a yi a ce kawai musulmi da an ambaci muhammad hankalin sai tashi in dai an fito mara kyau ne to me amfanin zaman mu a duniya me amfanin rayuwar gaba ɗaya da duniyar me amfanin ta kwata-kwata akwai amfanin ta in har za a ci mutuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tana da amfani ba ku ji abin da alfaza zai faɗi ba Allah ya ji kansa a littafinsa na ishiriniya ƙarshen baitinsa a ishiriniya yake cewa a yaran bana fi ardihi wa sama'ihi amitna ala tasdiqina bi istifa'ihi wa inna wa dhul ashwaq ya ayabi da'ihi yadhiqu alaina al-aishu duna liqa'ihi idza ad-dinu lam yakmul fala kanat ad-dunya kad dunyan ma ta zauna gaba ɗaya ta watsi inda har za a ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka kenan mu ta asubanci mu makantacciyar biyayyen mu da soyayyenmu ga manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama kuma za mu yi hakan ne bisa shiryawar alkur'ani da karantar wasa ingantacciya amma kun ga an waye gari a yau an samu wasu saboda halin da suka samu kansu na kurakurai da bata sun zo suna maganganu na batanci ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam masalan mutumin da zai zo ya ce akwai wani wanda ya fi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don Allah wannan ya yake ba fa Allah yake nufi ba a cikin halittar Allah ko ya nuna cewa idan da shi kansa manzan zai dawo sai ya bi wana da wani da in ba haka ma ba ruwan shi da shi ko kuma a waye gari mutum rika cewa ya kullum ma tare da manzan Allah suke hira kun ga wannan raina manzan Allah ne da rashin kimanta manzan Allah da daraja shi ballantana kuma wanda zai zo ya buɗe baki ya taimaka zan Allah sai Allah ya ƙona al'aurarsa don ya kwanciyar aure da Aisha ko kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama matansa a duniya wanda kuma su ne matansa a aljanna duk waɗannan matan ma ba musulmi ba ne. kun wanda ya faɗi wannan kam ai an shiga cikin matsala ko ƙunga aƙida kam ta yi muni in dai ana maganan jabu kai wannan ya ma kai jabu don ai jabu ma samfuri ne samfuri ne ya kama da wani ne sai aka ce amma shi jabu ne ai wannan to damage ma ai yana da kama da wani ne aka ce damage shi wannan ba amma sai da za a siffanta shi a hausa ba ala kulli halin abinda muke faɗi shine as-salafu su ne dai waɗanda ba su da wanda suke wa makantacciyar biyayya da ɗa'a sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina idan aka ce aqidar salaf ko kuma manhajin salaf to abinda ake nufi shine hanyar da su salaf suka bi a wajen ƙudurcewarsa a zukatansu da kuma ayyukan da suka aikata da kuma yadda suka fahimci abubuwan nan na rayuwa da yadda suka yi mu'amala da shi to idan ya zamanto mutum ya bi wannan sai a ce ya bi hanyar asalaf kamar yadda amr abdulmun'im salim ya faɗa a cikin littafinsa almanhajus salafi yake cewa huwal manhajul lazi i'tamada alaihi salafu wa saru alaihi fi i'tiqadatihim wa mu'amalatihim wa tarbiyyatihim wa taskiyatu nufusihim ce manhaji na salaf shine hanya da tsari da salo da su salaf din mun ambaci ko su waye salaf suka dogara a kansa suka kuma tafi a kan shi a cikin aƙidarsu abubuwan da suka kudurce da ko mu'amalolinsu da tarbiyyarsu da kuma gyaran zukatansu to idan aka ce mutum ya yi riko ya yi riko ko ya dangantu zuwa ga salaf kamar a ce wane salafi ne ko wane ɗan salafiya ne ai abin da ake nufi a shar'ance in dai mutum zai aiki da ma'anar da gaske ba kawai faɗi da baki ba shine ya zamanto ya dangantu zuwa ga hanyar salaf a aƙidarsu da imaninsu da fikihunsu da ibada da ainihin tarbiyyarsu da ma'amalolinsu. wannan magana ita ce amru abdulmun'in salim ya ambata a dai littafin nashi mai suna almanhaju salafi yake cewa wantisabun ila manhajin salaf a salih imanan wa i'tiqadan wa fahman ibadatan wa sulukan wa tarbiyatan wa taskiyatan yace dangantuwa zuwa ga salaf kace aqidar ka irin ta salaf ne hanyar ka irin ta salaf ne shine ka dangantu zuwa ga hanyar su a wajen imaninka a cikin ka a fahimtar ka ta fikihu. da fahimtarka ta addini gaba ɗaya da ibadarka da suluk ɗinka yadda kake mu'amalolinka da kuma tarbiyyarka da yadda kake ƙoƙarin gyara zuciyarka idan ya zamanto mutum ya ɗamfari zuwa ga hanyar su to ya zama salafi ko kuma ɗan salafiya a ƙidarsa irin tasu ce su salaf su ne farkon musulunci ko akwai wani a musulunci kafin su akwai wani a musulunci kafin su ina tambayen ku su ne farkon musulunci domin abubakar sahabi ne umar sahabi ne usmanu sahabi ne aliyu sahabi ne khadijatul kubra bintu sahabi sahabiya ce aisha yar abubakar sahabiya ce hafsa yar umar sahabiya ce ko ba ka ba bilalu ibn rabah sahabi ne duk waɗannan ba su ne sahaban ba da su da abokansu da 'yan uwansu da danginsu da suka musulunta a lokacin nan da kuma abokansu da abokan zama ba su ne suka tattara suka zama sahabai ba wanda suka imani da manzan Allah sallama suka ko mutu akan imani ko ba ka ba suka yi imani da manzan Allah sallama suka haɗu da manzan Allah suka yi imani da shi kuma suka mutu akan imani ba su ba ne kaga su ne farko musulunci bayan su ba sai almajiransu su almajiransu tabi'ai bayan su ba sai almajiran tabi'ai su ne tabi'u tabi'in ashe su ne farkon musulunci su waɗannan salaf din su ne mafi alkhairun musulmi shi sama ma Allah baraka wata ala ƙur'ani ya faɗa fa in amanu bi musulma amantum bihi faqad yatadaw idan dai suka yi imani da irin abin da ku sahabbai muminan farko kuka yi imani da shi to sun shirya amma idan kuma suka juya baya suka kama wata hanyar to shi kenan alaraka alaraka taki gona a matsayinsu na mafi alkhairin mutane manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da haka ya ce khairun nasi karni thumalladhina yalunahum ya yalunahum mafi alkhairin mutane su ne wanda muka yi zamani tare sa'annan sai waɗanda suka biyo bayansu sa'annan sai waɗanda suka biyo bayansu kamar yadda al-bukhari da muslim suka rubaito. haka na an tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam aka ce masa ayyun nasi khairun wasu mutane ne mafi alkhairi a duniyan nan baki daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana wa mamma'i ni da wanda suke tare da ni fuma alladhina ala al'asari asari sannan wanda zasu biyo bayan mu fuma alladhina ala al'asari asari sannan wanda zasu biyo bayan waɗanda zasu biyo bayan mu ashe kenan waɗannan su ne mafi alkhairin mutane gaba daya ba kamar su ba za a irin su ba hanyarsu su salaf hanyarsu manhajinsu fahimtarsu wannan ita ce mafi daidai ita ce daidai fahimtarsu ita ce gaskiya kuma hanyarsu ita ce hanya mafi alkhairi domin Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna hadarin saba musu a wajen fahimta ya nuna hadarin bin wata hanya sabanin tasu Allah tabaraka wa ta'ala ce wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira wanda duk ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi a cikin shiriyarsa bayan wato gaskiya bayyana gare shi wanda ya saba wa manzon Allah bayan shiriya ta bayyana gare shi kuma bi hanyar waɗanda ba muminai ba su wane ne mumunan farko sahabbai sai ya bi hanyar waɗanda ba muminai ba ashe in ana maganan su wane ne ake nufi a nan sahabbai ne domin ayat ta sauka a zamaninsu suna tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla ba da ya jangulo mu kansa tsiya ba sai mu jibinta shi ga abin da ya jangulo wa kansa sannan ba za mu kyale shi ba a duniya kenan ya shawuya a lahira ba za mu kyale shi ba wa nuslihi jahannama mu kuma kona shi cikin jahannama wa sa'at masira Allah ya ce kuma makoma ta yi muni in dai ta jahannama ce Allah ya tsare mu ashe ba mamaki da wani ke cewa rijalun halafar zamanu la yatiyanna bi mithlihim anasat yaminuka ya zaman fakafiri waɗannan mutanen salaf ɗin nan su ne waɗanda zamani ya rantse ya yi rantsuwar sai ya zo da irinsu amma bai iya zuwa da irinsu ba to tun da bai zo da irinsu ba mai zai faru ka fara ta kama zamani saboda haka ya rage naka kai zamani ka yi kafara tunda ba za ka iya zuwa da kamar sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina ba manyan malamai magabata sun yi bayani akan muhimmancin bin aqidar salaf da manhajin salaf da bibiyan hanyar su da rashin saba wa su. misali al-imam al-auza'i kamar yadda ya zo cikin littafin a shari'a na abubakar al'ajurri ya ce isbir nafsaka ala sunna Waƙif wa kafal alqawm wa bima ƙalu. wa kuffa amma kaffu an wasluk sabila salafika salih fa innahu yasauka ma ce, yace yi hakuri wajen bin sunna ka doge ka dage ka nace ka cije duk surutu duk tsangwama duk kyara duk abinda za a faɗi a dage a tsaye akan sunna isbir ala isbir nafsaka ala sunna waqif wa waqafa alqawm ka tsaya inda waɗannan mutane salaf suka tsaya wa ƙulbi bima duk maganar da zaka faɗi ta addini ka faɗi irin wanda su ma suka faɗi karka wuce nan wa kuffa amma kafu anu abinda suka kame ba su faɗi ba kai ma karka faɗi wasluk sabila salafika salihi ka bi hanyar magabatanka salaf a salihi na kwarai fa innahu yasauka ma wasa'ahu domin abin da ya ishe su ya kamata a ce kai ma ya ishe ka in ko baka wadatu da abin da ya wadatar da su ba to shikenan kuma an shiga uku sau uku sau tara hakanan ya zo dai cewa al'auza'i ya faɗa kamar da ya zo cikin madkhal na bai haƙi al na bai haƙi ya ce alaika bi asarin salafi wa ina rafadakan nasu wa iyaka wa ra'ayar rijali wa in zakharafuhu laka bil qawli fa innal amra yanjali wa anta minhu ala tariqin Ya yace kai malam ke malama Lallai ne a bi hanyar salaf abi hanyar salaf ko da mutane za su kyamace ki ko da mutane za su yi watsi da ke su tire su kauce su daina mu'amala da ke wallahi abi hanyar salaf kuma a hirɗinka a hirɗinki da ra'ayin mutane wanda ba su gina a kan tsarin karantarwa salaf ba ko da kuwa ko da kuwa maganganunsu zai zama mai kyawu a idanka za a adanta shi a yi silisili. ya zamanto wato ya yi kyau an mashi ado domin kuwa lokacin da al'amari zai bayyana cewa ɓata ce wannan maganar kai za ka zama kana kan hanya mai kakkiya saboda ka bi hanyar salaf shi yasa ibn abi zaid al-kairawani a littafinsa ta risala ko ya ce shi ma wa ba'i salafi salihi an najatu akwai tsira tsira cikin bin hanyar magabata na kwarai inda yana neman tsira to hanyar su za a bi manhajinsu aƙidarsu da komai da komai irin nasu gwargwadon iko hakanan ibnu hajar al-asqalani a cikin fathul bari shi ma ya ce fasa'idu man tamassaka bima kana alaihi salaf wajtanaba ma ahdathahu al-khalaf wanda yake mai samun rabo mai rabo a duniya da lahira Shi ne wanda ya riko da hanyar magabata salaf ya kuma nisanci hanyar 'yan baya domin 'yan baya da suka zo su sun yi karambani sun yi bibi sun zo da abubuwa saɓani na salaf saboda haka kun ga abin hanyar su akwai haɗari aƙidar salaf ta ginu akan abubuwa guda biyar akan ginshiƙai guda biyar ginshiƙi na farko na aƙidar salaf ita aƙida mabubbuganta tushenta shine littafin Allah alkur'ani kenan da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ijima'in salaf saboda haka abin da zo alkur'ani na akida, abin da zo cikin hadisai ingantattu na akida, abin da yazo na ijima'i da sahabbai suka yi da tabi'ai da atba'u tabi'ina da wanda suka biyo bayansu da kyautatawa to wannan shine maɓuɓɓuga su ne ginshiki su ne matsotsa tsatso na aƙida idan ya zamanto aƙidar mutum ba ta gino akan ɗayan waɗannan abubuwan guda uku ba to ya san inda zai kai aƙidarsa domin aƙidarsa ko fanteka aka kai sai ta kwantai fanteka in an kai ta sai ta kwantai abu na biyu duk abin da ya zo cikin alkur'ani to shari'a ce ga musulmi saboda haka duk wani abu da ke da alaka da aƙida wanda ƙur'ani ya tabbatar da shi to ya zama shari'a hakanan duk abin da ya inganta daga hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama to wajibi ne a yi riko da shi wannan abin na aƙida ne ko na ibada ko na mu'amala wajibi a yi riko da shi ko da ko wannan hadisin ba mutawatir ne ma'ana hanyarsa ta cika ka'idoji na hanyar da ake kira mutawatira ba a ce kila daga guda goma sha biyu hanyoyi sha biyu na hadisi kamar da shi wato a hanyoyi goma kai kamar yadda suyuɗi ya ambata shi wannan hanya ita tafi masa ko wannan ra'ayin ya fi masa a cikin alfiyarsa ta hadisi ko da hanya kwara ɗaya ce ko hanya biyu na hadisin ko hanya uku ko hanya fiye da uku biyar ko da wacce ce in dai hanyoyin dai hanyar nan ko hadisin nan ya inganta ya tabbata to shi shikenan wannan dole ya aiki da shi a karba shari'a ce ginshiki na uku na da salaf abin komawa gare shi madogara wajen fahimtar nassosin da ke magana akan aƙida wanda suka zo cikin alkur'ani da sunna madogara inda za a koma a fahimta su ne wajen sahabbai da tabi'ai can za a je a koma a fahimta duk abin da ka gani cikin ƙur'ani ko sunna ƙur'ani ko hadisi na aƙidar in ba ka komar da fahimtar ka zuwa daga sahabban manzan Allah ba da tabi'ai ba da wanda suka bi hanyar su bisa kyautatawa ba to wannan abin da ka fahimta shirme ne wanda kuma duk ya saba musu ba za a aiki da shi ba duk fahimtar da ta saba fahimtar su game da nassosin aqida a ƙur'ani da hadisi to wannan fahimtar ba za a aiki da ita ba za a yi watsi da ita abu na hudu al'amarin aqida al'amari ne tauƙifi ma'ana ra'ayi bai shiga ciki ba amfani da molanka a ce kawai gashi a abin da ya tabbata kawai shi ya tabbata wanda ko ba a faɗi ba ka kama bakin ka kai shiru kai ma tunda al'amari ne na aƙida ba maganan kai yadda ka ga dama alƙur'ani da sunna su kaɗai ne madogara a wajen aƙida ba wanda aka ba shi dama ya ƙirƙiro wani abu ko ya kalato wani abu ko ya rarimo wani abu ko ya ƙaro wani abu da sunan cewa wannan aƙida ce ba a yadda ba don mene saboda ai Allah ya riga cika addini waye ya riga yanki annabta kuma ta riga ta cika an ƙari ko ba haka ba abu na biyar wanda ke zama a matsayin ginshikin aƙidar salaf shine dukkan al'amura na aƙida gaibu ne wanda ya maka daɗi da wanda bai maka ba wanda kaga ya dace da irin tunaninka da wanda bai dace ba wanda ka fahimta da wanda baka fahimta ba wanda ka hankalta da wanda ka kasa hankalto shi duka dai in dai ya tabbata ya zo shi kenan ba maganan ai amfani da molanka da ra'ayin mai ra'ayi da ganin dama mai ganin dama da tsukakkiyar fahimtar mai fahimta a ce za a yi ainihin wato yi karantse a saba wa abin da ya zo na aƙida a cikin alkur'ani ko sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko da wannan abin ko wani babban malami ne ko wani shehi ne ko wani shugaba ne ya faɗi oho a ya mai da abinsa cikin burgami ba a so an kyale shi waɗannan <clears throat> su ne aƙidan ko ginshikin ko ginshikai na aƙidar salaf game da ainihin wato a dukkan al'amura wanda suke da alaƙa da aƙida yana daga abin da malamai ke ƙarawa a matsayin ginshiki na aƙidar salaf cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alaihi shi kadai ne Allah ya bashi tsaro a cikin abin da ke da alaka da isar da sako shi kadai ne ma'asumi duk wani shi kowaye ko mai matsayinsa a cikin halittar Allah ba ma'asumi ba ne. kenan manzan Allah ne kawai zai faɗa ko mun gane ko ba mu gane ba ko mun ji daɗi ko ba mu ji daɗi ba ko mun yadda ko ba mu yadda ba ko ya dace da hankalinmu da tunaninmu ko bai dace ba mu ɗauka mai aiki da shi domin shi ma'asumi ne wanin shi ko wane ne komai matsayin shi komai ilimin shi komai kirki da takawa na zahiri da ake gani game da shi komai salahiyarsa ba zai faɗa abu a kawai miƙa wuya gare shi ba ba tare da an san dalilin haka ba ko kuma ba tare da an tantance abin haka yake ba in kuma saboda ba a sani ba ne ilimi bai kai ba amma ana da kyakkyawan zato gare shi aka bi shi ran da aka gano akwai kuskure dole kuma a kyale mishina shi wannan ma ginshiki ne babba daga cikin ginshikai na aqidar as-salafu as-salih na wannan al'umma din yana daga bangarorin aqidar salaf aqidar su game da shugabanci da kuma shugabanni baki Za zamu iya tattaro aƙidar salaf game da shugabanni ko shugabanci da shugabanni zuwa ga abubuwa guda takwas ko tara abu na farko yana daga aƙidar salaf cewa wajibi ne a samu shugaba cikin al'umma dole wannan aƙida ce tabbatacciya ta salaf cewa dole a samu shugaba shugaban nan na kirki ne ko ba na kirki ba dole a samu barran au fajiran dole a samu dole domin ba za a yi zaman yan marna a zauna babu shugabanci ba dole ne in an samu wanda ya dace ya cancanta ya cika dukkan sharuɗa masha Allah in ba a samu ba to da bakin kirin gara baki-baki mai ido ɗaya zai iya zama sarki a garin makafi dole dai a samu shugaba wannan aƙida ce tabbatacciya ta salaf dangane da shugabanci mai yasa suka tafi akan wannan suka ce domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mahimmancin shugabanci hatta ga mutane uku da tafiya ta haɗa su ba yadda mutum uku za su tafiya babu shugaba ba ku mata ai mun taso mun gan ku ku iyayenmu idan kun fito za ku yi tafiya kuma gidan kila gidan yawa ne kila mace ce da abokan zamanta mutum yana da mata biyu ko uku ko hudu ma in an fito ya kuke yi galibi za ga guda ɗaya sai ta wuce sannan a wuce ko ba ka ba nau'i ne na shugabanci cewa an yadda ita shugaba ce a wannan tafiyar saboda ko shekarunta ko saboda ita ce aka fara aurowa a gidan ko ba ka ba wannan na nuna shugabanci ba ga awaki ba musamman tumakai ba sa tafiya haka kawai sai an sa ɗaya a matsayin jagora ba ga shanu ba ba sa tafiya ko da wani ya wuce gaba daga cikin shanun daga cikin wato wata ta wuce gaba daga cikin shanun ko wani ya wuce daga ba daga ba zai dawo an je nuri yana jiran umarni daga shugaba inda shugaban ko shi namiji in galibi maza ba zama shugabanni a cikin shanu sai dai mata inda uwar garke ta nufa nan za su tafi ba ga zuma ba kudan zuma za ku ga kudan zuma sun kai 500 ko fiye da haka amma suna da wadda suke kira sarauniya queen dole sai da ita idan tana so a canza tafiya an yi nan gabas in tana so a koma yamma sai ta tsaya wuri ɗaya ta ta yawo ta ta yawo ta ta zagayawa ma'ana ba wanda zai wuce wannan wurin haka duk za zo su masu zagayawa sai sun gama taruwa dukansu tunda dama ita ce a gaba suna binta sai ta jira duk sun zo sun gama zagaye sai ta karkata ta nufi in take so ta nufa duk sauran za su ɗauke sahu idan wannan ɗabi'ar dabbobi da tsuntsaye kenan don girman Allah ya ɗan adam wanda Allah ya girmama suka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idza kharaja salasatun fi safarin a hadahun idan mutane uku suka fita tafiya to dole su samu shugaba sai an samu amiru safari ko amiratu safari dole a samu shugaba ma'ana ba sai sun ce to a yi kura waye zai zama shugaban ba a yanzu misali ana tafiya tsakanin wance da wance da wance wance ita ce uwa sauran ‘ya'yanta ne yanzu suna bukatar sai sun ce mamu mun baki shugabanci ai wannan kai tsaye ne ko koya da kanwa ana bukatar sai an ce ke yaya ke ce shugaba ai wannan sananne ne kawai ko uba da ‘ya'yansa ko mutum da ƙanninsa ko shugaba da mabiyansa a cikin tafiya ai wannan an sani kawai to abinda ake nufi da falyo amiru a hadon kar mutane ko da wai irin haduwa kawai aka yi a hanya sai suka ce mun yi ittifaki za mu tafi wuri kaza ne kuma tafiyan mu kusan yanayin iri ɗaya ne to in dai sai da su tafiya tare to ya kamata a ce akwai shugaba cikin su wannan mutane uku kenan to ina ga al'umma gaba ɗayanta a ce ta zauna babu shugaba yanzu kuna jin wannan zaman da muke ciki yanzu dinnan a nan wannan makarantar inda ba shugaba zaman zai yi ba zai yi ba shi yasa jamaluddin al-ghaznawi yace labudda lil muslimina min imamin yaqumu bi masalihihim min tanfidh ahkamihim wa iqamati hududihim wa tajhiz jiyushihim wa akhdh sadaqatihim wa sarfiha ila mustahiqihim لأنه لو imamun يكن لهم إمام فإنه ila إلى إظهار الفساد في yace dole ne ba makawa. musulmi su sami shugaba cikinsu dole ne su sami shugaba wanda zai tsayu da al'amuransu al'amuran da suka hada da zartar da hukunce-hukunce tsayi da haddodi shirya runduna da za su tafi yaƙi a je jihadi karɓan zakka domin a raba ga wanda suka cancanta a cikinsu ya ce domin in ba a sami shugaba ba to hakan zai kai ga dalilin bayyanar barna a cikin al'umma al-imam nawawi ya ce la budda lil ummati min imamin yuqimu ad-dina wa yansur as-sunnah wa yantasifu lil mazlumin wa yastawfi al-huquqa wa yadauha mawadi'aha yace dole ne al'umma ta zama tana da shugaba wanda zai tsaida mata da addini ya taimaki sunna ya kuma karɓa haƙƙin waɗanda aka zalunta ya baida musu wanda suka zalunci a hukunta su kowane mai haƙƙi a tabbatar an karɓa an ajiye haƙƙi inda yake hakanan shekul islam ibn taimiyya shi ma ya ce jibu an yi urafa anna wilayata nasi min an azami wajibati dini balla qiyama dini illa biha ibn taimiyya ya ce wajibi ne a sani cewa shugabancin mutane na daga cikin mafi girman wajibai na addini kai ba ma zai yi addinin ya tabbata ba idan babu shugabanci a wani wurin ya ce shi ibn taimiyan inna bani adama la tatimmu maslahatuhum illa bil ijtima'i li hajati ba'dihim ila ba'd wala budda lahum inda al ijtima'i ila amirin yasusuhum wa ka'idin ya yaquduhum wa idha kana zalika wajiban fi aqall al ijtima'ati wa ya fa kaifa bi amril muslimina ibnu taymiya yace su yan adam ɗabi'a su gyara cikin lamuransu. ko cikan kyautatuwan al'amura bai samuwa kwata-kwata sai in sun yi tarayya wannan ya karfafi wannan waccan ta karfafi wancan da sauransu saboda suna da bukatan junansu ya ce to kuma dole ne in dai an yi tarayyar na an haɗu to dole ne fa a samu shugaba wanda zai jagorance su shugaba da zai shugabanci lamuransu da jagora da zai jagorance su zuwa ga alkhairi ya ce idan shari'a ta wajabta a samu shugaba a cikin ma mafi karancin tarayya ne mutum uku in za su tafiya to ya muke tsammani game da lamarin musulmi gaba daya don aka rasa shugabanci to me zai faru za a samu barna za a samu tsari na zaman yan marna komai zai lalace yanzu ka ɗauka mutum ne a gidanshi. yana da mata biyu ko uku amma bai ɗauki shugabanci a karan kanshi ba shi ba shi ne shugaba ba kowace ya ba ta dama ta abin ta ga dama me yake faruwa a irin wannan gidan eh barna fada rigingimu don mene saboda ya bari babu shugaba amma in ya tsaya shi ne shugaba kowaccensu ƙarƙashin shi take akan samu zaman lafiya gwargwado ko da an samu saɓani dai yakan yi sauki saboda shi ya tsaya matsayin shugaba dukkan lamura in sun rikice wurin shi za a koma to aƙida ce ta asalaf game da shugabanci da shugaba shugabanni cewa dole asalan a samar da shugaban tukuna kuma shi shugaban nan zai iya zuwa ta hanyoyi da yawa yana iya zama ta hannun shura wanda ne abin da aka fi sani wanda ya tabbata lokacin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yi shura a samu zaɓaɓɓu a cikin mutane masu hankali masu saiti masu ne ya kamata wakilan al'umma su zamanto su ne za su tabbatar da shugaba a cikinsu da sun tabbatar da shugaba kowa dole biyayya idan wannan hanyar bata samu ba to shugaban da yake mai ci kafin ya mutu kafin ya rasu ya bar duniya idan ya ce wane nake so ya zamanto shugaba bayana in al'umma sun karba a halal wal sun yadda ake shura a kan haka shikenan sai ya zama shugaba idan ya zama haka bai samu ba malamai suka ce duk wata hanya dai wanda za a ce ga shugaba to dole fa dai a samu shugaban suka ce ko da ta hanyar tagallub ne bisaifi mutum ya zo ya kawo hari ya ainihin kifar da shugaba wanda za su mutu su mutu ya ce shi shi ne shugaba ko ta wannan hanyar ne dole dai a samu shugaba in hakan ya aku ba haka aka fi so ba amma in tsautsayi ya sa haka aka samu shugaba ta hanyar hanyar da aka samu shugaba kenan oho dai dole dai shugaba a same kenan misali bai tsautsayi inda za a samu juyin mulki ko da a wace ƙasa ne to ba za a ce ba shugabanci ba dole a karbe shi a matsayin shugabanci wanda duk ya zama shine shugaban a ciki in aka zamu shugaba ta hanyar kada ƙuri'a kamar yadda shine abin da muke gani a yau wanda ba shi mu muka fi so ba amma dai hakan muka tsinci kanmu a ciki ya zamu ya zama mana alaka kai to ko ta wannan hanyar ne dai dole dai a samu shugaba domin samar da shugaba in ji salaf a bisa fahimtar salaf yana da amfani domin akwai dalilai guda biyar da zai sa dole a samu shugaba abu na farko don tsayi da dokoki a cikin ƙasa bisa adalci idan babu shugabanci ba za a iya samun damar tsayi da dokokin Allah a cikin ƙasa ba bisa adalci na biyu tsara al'amura da kyautata gudanarwa domin ba kowa iya ba ko ba kowa ne zai makanshi shi komai ba dole ana buƙatar wanda zai tsaya domin kula da al'amuran jama'a dalili na uku na samar da shugaba haɗuwar al'umma akan madaidaiciyar kalma a haɗa al'umma gaba ɗaya a ce wannan al'umma tana kan tsari kaza misali najeriya daga mahimmancin samar da shugaba shine a ce dai ƙasar najeriya tana na a matsayin ƙasa ba wancan ya jaye nasu ya nasu wance jaye na mai namu ba don hakan sai haifar da matsala a yi ta kashe-kashe a ta yaƙe-yaƙe a rasa ma yadda za a zauna abu na hudu domin ba da tsaro da kariya ga larurori guda biyar a daruriyatul hams waɗannan larurori guda biyar su ne mene addini dukiya rayuwa hankali mutunci shugaba ana buƙatarsa cikin al'umma don ya ba da kariya ga waɗannan abubuwa guda biyar rayuwa addini dukiya hankali mutunci da nasaba dalili na biyar na samar da shugaba shine don tsara garuruwa daga makiya da maɓarnata, ba da kariya ga garin ko ƙasar, daga makiya da ka iya fadowa daga wani da maɓarnata in an same su a cikinta in ko babu shugaba to wa zai ba da wannan kariyan wa zai ɗauki matakin ba da tsaro da kariya ga garin ko ƙasar kun ga ba za a samu ba saboda haka aƙida ce ta salaf cewa dole a samu shugaba cikin al'umma shi shugaban nan yana da siffofinsa in an samu wanda ya cika siffofin da aka ambata na imani na takawa na tsoron Allah na haƙuri na ƙwarewa na sanin ya kamata na sassautawa da kuma jajircewa wannan abu ya yi kyau idan aka yi rashin sa'a ba a samu wannan ba dole dai a samu shugaba ko da kuwa bai cika ka'idojin da ake so a tabbatar ba na shugabanci mana salaf suka ce dole dai a samu shugaba barran kana aufajiran ko na kirki ne ko na banza dole dai a samu shugaba wannan da farko kenan game da shugabanci wanda salaf suka tafi kai. yana daga aqidar salaf game da shugabanci cewa dole ne in an samu shugaba a yi masa mubaya'a dole ne a yi masa mubaya'a mubaya'an nan gwargwadon yadda ta kama gwargwadon yadda za a iya yi gwargwadon yadda ya kasance idan shura ce aka yi wanda mu hanyar da muka fi so kenan Allah kuma ya azurta mu da ita in aka yi shura aka ce ahal wal akad su ne suka zaɓi shugaba suka tabbatar da shi mun ce dole ne dukkan ɓangarorin jama'a su yi baya a ga wannan shugaban ko matuƙar waɗannan zaɓaɓɓun mutanen sun masa mu baya to dole ne su yi mashi ta hanyar ba da wilayensu. nuna yardansu da shi da tabbatar da za su yi masa biyayya cikin abin da bai saba wa Allah ba idan ya zama to mutagallibu ne bi saif aw bi ala ukhra kalbundukiya wal mutafajirat in ya zama to wani ne ya zo ya kwaci shugabanci da karfin tsaya ta hanyar amfani da takobi a yaƙi ko bindiga a zamani ko ma ba mabamai ya kwace oho dai mun ce barran kana au fajiran yadda dai zama shugaban dai yanzu ba shi ne muhimmi ba dole dai a zamanto an masa mu baya don mene aƙalla don tsare jina ne don kar a samu ɓarna a cikin al'umma to idan ta hanyar demokradiyya ce aka samu shugaban fa yaya mu baya za ta kasance kirka shi abinda dan wuya wasu suka ce ai ƙuri'un da aka kada in dai an kirga su yadda ya kamata su ne mu baya aka ce a wannan hanya ce ta samar da shugaba wasu suka ce ran da za a rantsar da shugaba in dai mutane sun gamsu sun ji daɗi ko bayan an ba sanarwa sun karɓa shine ita ce mu bayar ko ne dai uhu amma dai alƙidar salaf game da shugabanci ita ce dole a yi a ga shugaba kuma mubaya'a nan an samu a a gaisa da shi ne ko ya shimfiɗa hannu a ɗora ko kai ka shimfiɗa naka ya ɗora a kawai ka ce ne ka yadda ka bi ko ko jafi aka yi na ake cewa kome jinjina aka yi na sarakuna wanda za a je in an sa sarki ko hakimi a zo da dawakai a jinjina wannan ita ce bai a su a wurinsu kowanne ne abinda urfi ya tafi da shi ya yi ana da so a nuna an karɓi shugabancin ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a cikin hadithin da al'imamu musulmi reto ya ce man khala a yadan min ta'atin laqiya Allah yau malkiyamati la hujjata lahu wa man mata laisa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyatan wanda duk ya zamanto ya yi tawaye ga shugaba cikin abin da ba wai an saba wa Allah ba ne sai ya tawaye gare shi yaƙi bayan da ya yarda da shi yana masa biyayya sai ya zamanto kawai saboda wani abu na duniya ko ba a yi masa abin da yake so ba sai ya janye jikinsa ya daina da'ar ya daina biyayyan kuma ba wai an sa shi cikin an sa shi abin da ya saba wa Allah bane a an ma sa shi cikin abin da Allah ya yarda da shi kuma yana so to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai haɗu da Allah ranar kiyama bai da hujja to in ka da Allah baka da hujja ina za a saka ka haha kai matsala wanda kuma ya mutu shi kwata-kwata ma bai da shugaba kowane iri kwata-kwata ma shi bai da shugaba ma to ya yi mutuwar jahiliya akalla dai aya ce dai ko da ya ne duk in ta dai ta kai ta kawo ƙarshen tuka-tuka ma ne ya zama tik in ma ba kai da shugabancin kowa ba dai akalla dai ka ce shugaban izala shugaba ne akalla ka tsaya mafi karanci duk da cewa shi shugaba ne na maslaha ba shugaba na hukunci ba don imama ɗin kala biyu ne akwai imamatul maslaha akwai imamatul hukumi akwai shugabanci na maslaha liman shugaba ne amma bai da hukunci inda ki zuwa sallah ya zai ni? ko na zuwanci ba zan ba bi sallah ba ya zai da ni? to shugaba ma na kungiya shugaba ne amma ya zai da ni inda ce na fita ma kungiyar yana da iko da ni ana kiran irin waɗannan shugaban nau'o'in shugabanci imama ta maslaha shugabanci na maslaha na kawo gyara to amma akwai imama na hukunci wanda idan ka saba za a saba maka in ka yi ka huta in ba ka yi ba kuma bakinka da ƙafafuwanka da hannuwanka duk sa gaya musu za a sharafka to amma dai ya zamanto dai akwai wanda ka yi da shugabancinsa Allahumma sai an samu matsalar da take kuma fauda ta auku fauda irin wanda ba a ta Allah ya tsare mu alhakim ya rubuta hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man mata wa laysa alaihi imamu jama'atin fa inna mautatahu mautat fa inna mautatahu mautatun jahiliyatun wanda dai ya mutu bai da wani wanda za a ce shugaban al'umma ne da shi ma yadda da shugabancinsa to ya yi mutuwar jahiliya Allah ya tsare mu don haka daga aƙidar salaf game da shugabanci da shugabanni shine dole a yi mubaya'a ga shugabanni wanda duk ya zama shugaba a yi mashi mubaya'a gwargwadon yadda bi'a ko urfi ya nuna gwargwadon yadda hali ya kasance sai ɓangare na uku na aƙida salaf game da shugabanni cewa ana wa shugabanni biyayya cikin duk abin da bai wa Allah ba duk abin da suka ce ai wanda bai wa Allah ba ana masa biyayya misali kamar a yanzu idan shugabanni suka ce kowa ya shara ya gyara gidansa shara da gyara gida saɓa ma shari'a ne to dole ai masa biyayya sai dai akwai darura ta rashin iyawa kila ba za ka iya ba saboda kila babu matsin tsayar, ko kuma an tashi ba a maci ba to ina karfin da za a sharan babu ko dai wani abu amma ka kawai an ce ku zauna ku shara ka ce ba za ka yi ba babu dalili to a yi ba a sa'a mashari'a ba to me za ba za ka yi ba amma idan zama akwai wani kunci da zai haifar to ai kuma wannan kuncin idan ya zo ya zama dararu kenan wa dararu yuzalu in ji malaman usuli amma in ba haka ba to za a yi biyayya wannan dan misali ne kawai Allah ta'ala ya faɗa game da biyayyan wanda su salaf ƙarƙashin waɗannan nasosi suka dogara ya zama daga cikin su a suratun nisa'i aya ta tara Allah ta'ala ce ya ayyuhal na amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minku ya ku suka imani ku wa Allah da'a ku wa manzon shi da'a da kuma waɗanda suke shugabanci a cikinku. waɗanda suke shugabanni cikinku waɗansu malamai sun ce da shugabanni masu hukunci da kuma malamai ne waɗansu suka ce malamai ne kawai suka ce masu hukuncin kawai amma dai wanda ake nufi na farko a nan su ne waɗanda suke masu hukuncin manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallama ya ce man ata'ani a ata'a Allah wa man asani faqad a Allah wa man ata'a amiri faqad ata'ani wa man sa amiri faqad asani wanda da yayin da'a yi wa Allah da'a wanda ya saba mani ya saba wa Allah wanda ya wa shugabana wato shugaban da naɗa, da'a to ya yi man da'a wanda ya saba wa shugaban da naɗa, to ya saba mani malamai suka ce wannan hadisin yana daga cikin hadisan da ake ɗaukansu a matsayin masu dalili keɓantacce a makuncinsu kuma gamammi da ma'aikin Allah sallallahu Alaihi ya ce amiri amiri da ma shugaban da aka sa bayan shi gwamnoni da sayidina abubakar ya naɗa da waɗanda sayidina umar ya naɗa da wanda sayidina usman ya naɗa dukkan su ba za a musu biyayya ba su za a yi masu ashe kenan amirin an ambata ne saboda lokacin da aka yi maganar amma ba hakan yana nufin wani ba su ba ba za a yi masa biyayya ba hadisin al'imamu musulmi roce shi haka nan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce asam wa ta'atu alal mar'il fi ma a habba wa kariha ma lam yi umar bi ma'asiyatin fa yin umira bi ma'asiyatin fala sama alaihi wala ta'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ji da biyayya wajibi ne akan kowane mutum musulmi ji da biyayya ga abinda shugaba ya ce cikin abinda shi mutum din yake so da abinda ma baka so ko kana sa abin ko baka so dole ka saurara kuma dole ka biyayya matakar bai saba wa Allah ba matakar ba umarci mutum da sabawa ba sabo ba in ko aka umarci mutum da sabo to wannan ba zai ji ba ba kuma zai biyayya ba haka al'imam musulmi ya roci hadisi haka nan al'imam muslim ya hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tasma'u wa tuti'u lil amiri wa in daraba zaharaka wa akhadha malaka fasma wa ati manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zaka ji ka saurari shugaba kuma kai masa biyayya ko da ya bige ka a baya ya ce kawo baya ya zuba maka bulala ko da ya kwace dukiyarka dole dai ka saurare shi kuma dole kai masa biyayya matukar ba cikin saban Allah ba matukar ba cikin abin da yake saban Allah ba waɗannan nasosi su suka sa salaf daga aƙida su ya zama akwai cewa wajibi ne a biyayya ga shugaba cikin abin da bai saba wa Allah ba abu na hudu da aƙidar salaf ta kunsa game da shugabanci ko shugabanni shine nasiha gare su cikin sirri aqida ce ta salaf cewa lallai kowane musulmi na da haƙƙi da wajibci yayi nasiha ga shugaba gwargwadon ikonsa in ya samu dama matukar bai tsoron wata mafsada mafi girma ta auku gare shi in yi wannan nasiha amma idan zai yi nasihan a cikin sirri ne ba zai hau kan mimbarin juma'a ba ne ya maganganu ya zagi shugaba ba ba zai hau kan mimbari ba ne ya soke-soke ya yi jan ido ya yi ta tada jijiyan wuya ba wannan ya saba waƙi da salaf haka nan ba zai shiga rediyo gidan rediyo ko gidan talabijin ya yi ɓaɓatu ya yi suka ya yi zagi ya cin mutunci ya faɗi maganganun da ya ga dama ba a'a wannan ya saba wa da salaf game da shugabanni me madogarar salaf akan wannan mas'alar hadithin manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallama wanda al-Imam Muslim ya rawaito addinu an-nasihatu qulna liman qala lillahi wali kitabi, wali rasulihi, wa a'immatil musulmina wa ammatihim addini nasiha ne aka tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wa ya ce ga Allah imamu nauyi ya ce shi ne a biyayya ga Allah a yi masa ɗa'a a bauta masa shi kadai da littabansa a yi imani da su a yi aiwatar da hukunce-hukuncen da ke cikinsu da manzansa a yi imani da manzan a yi biyayya gare shi a so shi fiye da yadda ake son kowa da komai da shugabannin musulmi da kuma gama garin musulmi gaba ɗaya ana ambaci an ambaci shugabanni a matsayin waɗanda ake wa nasiha hakanan manzan Allah sallallahu Alaihi ya ce salasun layu gallu alaihin na kalbu musulmin ikhlasul amali lillah wa munasahatu a'immatil musulmin wa luzumi jama'atihim waluzumu jama'ati yace abubuwa uku zuciyar mumini zuciyar musulmi ba ta takura ta algush ko kuma ta matsatsu a kansa tana son su tana su ta yi aiki da su tsarkake aiki don Allah ya zama an yi aiki don Allah ba don wani ba yi wa shugabanni nasiha da kuma lazimtan jama'a mutum ba zai ware ya ce ya zama ya nashi kadai ba fahim na da'awata to hitu min wara'i domin addu'a idan aka yi to waɗannan waɗanda aka ambata addu'an nan na zuwa ta kewaye su ta amfani su wani hadisi al-imam ahmad da zai suka shi to idan za a yi nasu nan ya za a yi ta salaf suka ce dole ya zama sirce kamar yadda na ce ba za a hau kan mimbari ba ba za a je gidan rediyo filin kace na ce ba ba za a je filin ko kuma gidan talabijin a yi maganganun da aka dama ba inda yana siya za a yi wa shugaba domin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kamar da al'imamu Ahmad ya ruwaito man arada an yansaha sahali sultanin bi amrin fala yabdu lahu alaniya walakin li ya'khudha bi yadihi fayakhlu bihi fa in kabila qabila minhu zaka. wa illa kana qad addalla alaihi la manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk yake so yawa shugaba nasiha to kada ya bayyanar da nasihar a fili a gaban jama'a ya kama hannun shugaban ya keɓe ya gaya masa abin da zai gaya mai na nasiha idan shugaban ya karɓa alhamdulillahi idan shugaban bai karɓa ba oho shi ya sauke nauyin da ke kan shi haka manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa al'imam musulmi ya rawaita hadisi cewa mutane sun yi wa usama ɗan zaidu magana suka ce ba ka je kai wa sayidina usmanu amirul mu'minina magana ba akan waɗansu abubuwa da ke faruwa alata da khulu ala usmana fatu kallimahu ba ka shiga wajen usman kai mashi magana ba Fakala sai usama ɗan zaidu ya ce a tarauna anni la'u kallimahu illa usmi uku. kuna nufin cewa ne ni ba na mashi magana sai in na yi magana da za ku ji wallahi laqad kallamtu fi ma bayni wa bainahu yace wallahi na sha yin masa magana amma tsakani na da shi ne a keɓe ba na da in yi magana gare shi a cikin jama'a maduna an aftatiha amran la uhibbu an akuna awwala man fatahu kuma yana wannan nasiha ne ba tare da na bude kofar da zan zama ni ne farkon wanda ya bude ba kofar fituna ba ashe kenan ana so aiwa shugaba nasiha aqida salaf ita ce dole ne a yi wa shugaba nasiha amma wajen mashi nasiha a yi a ɓoye a asirce ba a fili ba yadda za a tozarta shi a ci mutuncin shi sai abu na biyar wanda ya shafi aqidar salaf game da shugabanni shine haƙuri akan zaluncinsu akan zaluncinsu domin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man ra'a min shai'an shay'an falyasbir wanda duk ya ga abin ƙi game da daga wajen shugabansa to ya yi haƙuri ya yi haƙuri hakanan abubakar al'ajurri ya ruwaito a cikin littafinsa a shari'a cewa suwaid ibn gafla ya ce kalali umar ibn al-khattabi umar dan khattabi ya ce mani la'allaka an tukhallafa ba'di akwai yiwuwan in mutu in barka ka rayu bayana fatil imama in ka zamanto ka rayu a bayana to wanda ya zama shugaba kai masa da'a wa in kana abdan habashiyar ko da ku bawa ne dan kasar habasha a wancan lokaci tun da habasha afirka ce ana ganin tana ƙasa da ƙasashen larabawa wayin da rabaka in ma shugaba ya bige ka fasbir ka yi haƙuri wayin haramaka idan ma shugaba ya hana ka haƙƙinka fasbir ka yi haƙuri wayin da aka ila amrin Munakasatin munakkasatin fi dunyaka faƙul sam'an wa ta'a idan ya kira ka zuwa ga wani abu da zai tauye abinda ka samu a rayuwar nan duniya na arziki da sauransu ka ce mashi zan ji kuma zan maka biyayya da mi duna dini na yadda rayuwa ta ma gaba ɗaya in bada amma banda addini na a shekara kenan idan akwai shugaba to ana masa biyayya ana kuma yin haƙuri da shi saboda shi ma faɗan adam ne kamar kai yana kurakurai irin naka kila ma kai da kafi shi ma cancanta da shugabancin amma sai Allah ya kaddara shi ne shugaban hakanan ka'abul ahbari ya ce kamar yadda ya zo cikin littafin at wato littafin an-nasiha na at ya ce a sultanu zillullahi fil ardi shugaba inuwar Allah ce a ban ƙasa fai za a mila bi ta'atillahi in yi aikin ɗa'a kana lahul ajaru to ladan nashi ne wa alaikum shukuru ku kuma sai gode mashi akan haka ko gode wa Allah da ya azurta ku da shugaba da ya bi Allah wai idza amila bi ma'asiyatillahi idan ya saba wa Allah kuma kana alaihi alwizru zunubin nashi ne wa alaikun musabar ko kuma sai ku haƙuri wannan da salaf kenan game da abin da ya shafi shugabanni a wannan babin sai abu na shida wanda yake da alaka da da salaf game da shugabanni rashin tawaye gare su ba a wa shugabanni tawaye me yasa malamai suka ce domin hakan na haifar da mafsada akbar yana haifar da barna mafi girma akan amfanin da ake jin tawa zai kawo ibn abi hatim ya faɗa cewa sa'altu abi wa aba zur'a an mazahibi ahli sunna fi usulid dini wa ma adaraka alaihi ulama fi jami'il amsari wa ma ya taqidani min zalika yace na tambayi babana da kuma wani malamin nawa Abu Zur'a game da mazhabar ahlus sunna dangane da usulid dini da abinda su iyayen nawa da malamin na suka riski malamai akai malaman garuruwa daban-daban na musulunci da kuma su iyayen nawa baban nawa da malamin nawa aqidar su game da wannan faƙala sai suka ce mani a daraknal ulama'a fi jami'il amsari hijazan wa irakan wa shaman wa yamnan ya ce mun riski malamai mun tarar da malamai daga tabi'ai da ba'u tabi'ina mun tarar da su mun gansu daga garuruwa daban-daban dukkan garuruwa misra hijaz iraki sham yaman duka mun haɗu da su fakana min mazhabihim yana daga mazhabarsu ko su cewa wala naral khuruja alal a'immati walal qitala fil fitnati wa nasma'u wa nuti'u liman wallahu Allahu azza wa jalla amrana wala nanzi yadan min ta'atin wa nattabi as-sunnata wa najtanib ash-shudhuza wal khilafa wal furqata ya ce daga cikin aƙidar magabata da muka tarar shi ne ba ta waye ga shugabanni ba kuma a yin yaƙi cikin fitina yaƙi in fitina ta taso ka gudu babban ba zai tashi ba ce bari ka je kalla a ko ana rigima can unguwar ka tafi a maza ka shige gida in kana waje ruga gida in kana zaune kwanta in kana tsaye zauna haka hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna amma da yawayenku mata ƴaƴan ku sai su fita kuna kallon su kuma ku ce ku je ku ga abin da ake yi bayan manzan Allah ya hana ko ba ku yi tsakani da Allah ana yi haka za ku ce bai kun ku ce muna yi ya ku ce wai ana yi ka ce ba ku kuke yin ba ya ce za mu ji za mu yi ɗa'a ga wanda Allah ya shugabantar da shi al'amuranmu ba za mu yi tawaye mu janye ɗa'an mu gare shi ba kuma za mu bi sunna za mu nisanci abin da yake ba sunna ba na daga tsogarara abubuwan da suka saba shuzuzat da ni za mu nisanci su haka na ya ambata kamar da cikin sharar aƙidar tahawiyya ko? ko kuma a cikin aƙidar tahawiyya ɗin tashi cewa walanar alkhuruja ala matina wa wulati umurina wa in jaru wala nad'u alaihim wala nanzi yadan min ta'atihim ba ma ganin halascin ai tawaye ga shugabanni a ce ba ruwanmu da su shugabancinsu bai shafe mu ba da waɗanda duk Allah ya ba su shugabancin wani al'amari namu ko da ku sun yi zalunci ba za mu yi musu mummuna addu'a ba ba kuma za mu daina musu ɗa'a ba cikin abin da Allah ya da shi kuma yake so sai bangare na bakwai na aqidar salaf game da shugabanni girmama su gwargwadon yadda shari'a ta ce domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna min ijlalillahi ikramu dhi shaybatil muslimi wa hamilil qur'an غير الغالي فيه والجافي wa وإكرام ذي السلطان المقسطي manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana daga girmama Allah girmama tsoho wanda furfura ta fito mashi tsoho wanda furfura ta fito mashi musulmi a girmama shi da wanda Allah ya ba ƙur'ani masanin ƙur'ani wanda bai wuce gona da iri a cikin lamarin ƙur'ani kuma baya sakaci da kuma girmama shugaba mai adalci wannan girmama shi yana daga girmama Allah haka na al'imamu ahmad ya ruwace hadithi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mana akarama sultanallahi fi duniya a karama yawm al-qiyama wa man ahana sultanallahi fi duniya a hana yawm al-qiyama wanda duk ya girmama shugaba da Allah ya kaddara masa shugabanci a wannan duniyar to shi kuma Allah a ranar kiyama zai girmama shi wanda ko duk ya wulakanta ya kaskanta shugaba a nan duniya to shi ma Allah zai wulakanta shi ya kaskanta shi a lahira sahal ibn abdullahi at tusturi rahimahullahu ta'ala ya ce la yazalun nasu bi khairin ma azzamu sultana wal ulama'a fa in azzamu hazaini aslaha Allahu dunyahum wa ukhrahum wa in istakhaffu bi hadaini afsadu dunyahum wa ukhrahum sal tabi'i jalil yace mutane ba za su gushe ba da alkhairi matukar sun girmama shugabanninsu da malamansu matukar suna girmama shugabanninsu da malamansu in dai suka girmama waɗannan mutanen guda biyu shugabanni da malamai to Allah zai gyara musu duniyar da lahirar su. in ko suka wulakanta suka kaskanta waɗannan guda biyun shugabannin da malamansu to shi kenan sun ɓata duniyarsu da lahirarsu baki ɗaya Allah ya tsari mu ɓangare na takwas na aƙidar salaf game da shugabanci shine rashin zagi ko cin mutunci ko kaskanta shugaba yana daga aƙidar salaf cewa ba a zagin shugabanni alanan wa iyanan ba a yi ba kuma a masa mummunar addu'a sai dai a yi masa addu'a ta kwarai ta shirya domin shirya su amfani ne ga al'umma lalace su kuma sai ya shafi kowa salaf sun tafi akan wannan aƙidar ta rashin zagi ko cin mutunci ko kaskantar da shugabanni ne saboda nasosi da suka samu anas dan maliku radiyallahu anhu ya ce Kanal a Kabiru min ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yanhaunana an sabbin umara yace manyan sahabbai in ji ana babba ne a cikin sahabban amma yace manyan sahabbai sa Abubakar da Umar da Usman da irin su kenan ko yace sun kazance suna hana mu zagin shugabanni Abu Darda'i radiyallahu anhu shima yace iyyakum wa la'anal wulati fa inna la'anahum alhalika wa bugudahum al Ya ce a hirɗinku ka shedinku da tsinewa shugabanni nan shugabanni tir Allah wadar Allah tsine musu a'a ƙida salabi ita ce ba tsinewa shugabanni domin tsinewa shugabanni yana jawo lalacewar lamurra abubuwa su taɓarɓare arziki ya lalace kome ya ce fushi da ƙiyayya da gaba da shugabanni yana jawo matsaloli cikin al'umma sai aka ce ma abu darda'in fa kaifa nasna'u idza ra'ayna minhu ma la nuhibbu to tunda ka ce kar mu zage su kar mu tsine musu to ya zamu yi in mun ga suna abin da bai dace ba suna cutar da mu suna yin abin da ba ma so ya zamu yi da su sai abu darda yace isbiru fa inna allaha idza ra'a dhalika minhum habasahum ankum bil mauti ku yi haƙuri domin Allah ya ga suna zalunci suna ƙetare iyaka suna wuce gona da iri suna cutanku sai Allah ya tsare maku su ta hanyar kashe su ba ga abin da ya fara a Najeriya ba idan kunce kunce a komawa Allah da gaske ba wai da wasa ba ba don kwandala kwandala da kwandalatu ba a'a don Allah aka koma saboda an shiga cikin kunci amma yujibul mutar idza da'a wa yakshifu asu Allah ke da ko aka koma wa Allah ake ta addu'a ake ta roƙon Allah aka bi asbabu sai ga Allah kawo canji ko dai a kashe shugaban ya mutu ai mun ga abin da ya fara a jihar Taraba wani irin kunci ne musulmi su ba amma me ya faru me ya faru shi da kanshi ya sai jirgi da kudin shi ko kudin al'umma ya zo bai dama ya koyi tukin jirgin da kudinsa ya biya ko da kudin al'umma ya koyi tukin jirgi ya hau jirgi da kanshi jirgin nashi ya hau sama shi kadai sai wani wanda suke tafiya tare pilot ne ya fi shi kwarewa amma ce ne zan tuka kuma Allah cikin ikonsa ya ɗauke shi ya tafiyar da shi ya ma tafiyar da shi ya bar jihar ma da yake don ma wani abu ya faru a ce 'yan jihar ne suka ja ya tafi wace jihar can ya kuma je ya faɗo shi ke na yanzu da sahuhu ma ya fi shi la ya mutu fiya wa la ya haye haka yake a duniyan nan akwai yan uwa da dama da suka tabbatar mani wasu ma sun gan shi in an jauri suka ya ah, kawai haka yake abin shi aiwawa ma ya fi shi yanzu da an ɗauke shi a mai da shi kawai kun ga lamari na Allah ne ya isbiru sannan akalla dai mun sa abin da ya fara jihar Kaduna ko ba ka ba shirbatun bom amma abin da muka shiga ciki na kunci karfe biyun dare a kwankwasa kofar mutum ya bude in yaki a balla a shiga a yi watsa-watsa a yi ɗaiɗai da kayan shi wai ana bincike kan shi kuma bangare guda na al'umma kada ya kaiwa ba mu taba jin an je gidan wani ba musulmi ba ba mu taba ji ba amma gidajen mutane nawa aka je a can cikin garin zaria da sabon gari da sauran wurare da cikin kaduna ma to da allah ya tashi kun ga salaf ko yadda suke kallon abubuwa saboda fahimtar su da addinin allah abu da tare ya ce a ba komai isbiru ku yi hakuri ku ta koma ga Allah fa inna Allah idza ra'a zalika minhum habasahum ankum bil maut sai Allah ya kashe muku su shikenan ku huta hakanan abu ishaqa asabi'i rahimahullahu ya ce kamar da zuci at-tamhid na ibn abdul bari ma sabba qaumun amirahu illa hurim khairahu mutane ba za su zagi shugabansu ba face an hana su samun alkhairinsa domin zagin da suke mai shi tsinuwa ce tsinuwar da suke mai suna hana Allah ya bashi dama ne suna kore shi daga samun taufiki da hidaya daga Allah saboda haka ba za su samu cigaban shi ba kwata-kwata duk wani abu na alheri zai yi musu komai sai su kurkuce mushi ya rasa gaba ya rasa baya to sai abu na tara na ƙarshe kenan na bangaren da ya shafi aƙidar salaf dangane da shugabanni cewa ana masu addu'a ana masu addu'a ta alkhairi alfudail ibn iyad ya ce kamar yadda abu na aimiyar waito lau annali da'awatan mustajabatan ma sayyartuha illa fil imami yace da na san ina da addu'ar da in dai nayi Allah zai karɓa kai tsaye kamar ya kauka ba wanda zan wannan addu'an ba zan ma na ba zan ma iyayena ba shugaba zan ma qila wa kaifa zalika ya aba ali aka ce dan me zaka yi haka ba za ka yi makanka ba za ka yi iyayenka ba za ka yi iyalinka ba ba za ka yi iyayenka ba qala yace mata sayyartuha fi nafsi lam tujzini in ne makaina addu'a ba za ta wadatar da ni ba wannan addu'a wa mata sayyartuha fil imami ammat duk lokacin da na yi wa shugaba to wannan addu'an da zan masa za ta shafi kowa a cikin al'umma hakanan abu muslim alkhaulani rahimahullahu ya ce innahu mu'ammarun alaika mu'ammarun alaika mislika fa'inita da fahimadillaha wa in amila bi gairi zalika fad'ullaha lahu bilhuda wa la talaf fatadil ya ce shi dai shugaba an riga an baka shi kuma ana baka shugaban da ya dace da kai yadda kuke haka shugabanninku za zama kama ta kunu yi walla alaikum magana ce mashahuriya wanda wasu ma ke cewa hadisi ne amma ba hadisi ba ne amma dai za a ga galibi haka yakan kasance duk da cewa akan samu akasin haka misali lokacin da hajjaji ya zama shugaba da karfin tsaya ta hanyar attagallubu bisaibi mutanen irin hajjaji ne ba irin shi ba ne lokacin da yazidu yazidu ɗan mu'awiya ya zama shugaba ya abin da ya yi mutanen irin shi ne aha saboda haka ana iya samun sabanin haka amma galibi dai galibi ah, wai shi mutumin zai zama shugaban dama ba cikin al'umman yake ba in al'umma ce ta kirki ai ana sa rai zama shi ma kirki ne in al'umma gata gata nan gata nan kuce ita shi ma haka yake ai don a cikin ta yake cikin ya tsiro to shi abu muslim alkhaulani ya ce. ka sani dai shugaba ya zama shugaba ne irinka idan ya shiryu sai ka gode wa Allah in ya yi aikin da yake saɓanin na shirya to ka roƙan mashi Allah ya shirya da shi kar ka roƙi Allah ya halakar da shi don kai ma za ka halaka za ka ɓata in ka roƙi Allah ya ɗanɗana mai azaba matuƙar ba mutuwa yi ba matuƙar ba mutuwa yi ba to azaban da ya ka roƙi Allah ya ɗanɗana mashi in Allah ya ɗanɗana mai azaba ta ɓata da rashin fahimta kai ma fa sai ya shafi ka hakanan al'imamul barbahari a cikin sharhu sunna ya ce wancan asarin na abu muslim khawlani al ya cikin as to al-imamul barbahari shi ma a cikin sharhu sunna ya ce fa umirna an nada'u lahum bis sala wa lam nu'mar an nada'u alaihim wa in zalamu wa jaru li'anna zulmahum wa jawrahum ala anfusihim wa salahahum li anfusihim walil muslimina yace mu da yan umarce mu da mai addu'a ta alkhairi ga shugabanni ba umarce mu da yin mummunan addu'a a kansu ba ko da ku sun yi zalunci sun ketar iyaka domin in sun yi zalunci suka ketar iyaka zaluncin sakamakon shi kansu yake amma idan suka gyaru suka kyautata lamurra to gyaruwar za ta amfane su kuma ta amfani musulmi baki da to abu na goma wanda shi ma ya kamata yin ambata shi ne daga cikin aƙida salaf game da shugabanci shi ne ba a wa shugabanni bambaɗanci wannan ƙadiyya ce muhimmiya kuma aƙida ce muhimmiya da ya kamata musulmi ba a wa shugabanni bambaɗanci mutum ya tashi ya je wajen shugaba yana kururuta shi yana kuzuzuta shi akan ƙarya wai da yana neman ɗan abin da za a ba shi ya sha ya ci ƙashin miya don ya ci tantakwashi ya zama to mutum ya je yana maganganu ba na gaskiya ba ya kai tsara da sukan wani ya yarfe ga wani kama yadda ba a yadda a zagi shugaba ba ba a yadda a ci mutuncinsa ko a kaskantar da shi ba ba a yadda a tsine mishi ba haka nan ba a yadda ka je kai bambadanci ba a yabi mutum cikin abin da ba wani dalilin yaban bai komai na yaban ba wannan ba a da salaf ba ne salaf ba su tafi akan haka ba bal su salaf suna nisantar ce ba sa zuwa inda shugabanni suke sai inda dalili ko dai an neme su ko dalili ya sa za su nasiha in ba wannan ba ba sa zuwa kwata-kwata suna ayyukansu ne yadda ya dace suna ci gaba da a wasu da ibadarsu suna wa shugabanni fata alheri amma ba sa zuwa balle to malam fada in haka waye gari kina zuwa gidan kansila ko gidan ciyaman ko wajen matar ciyaman ko kina da alaka da matar gwamna ki je ki kai wannan magana ki je ki bambadanci ai yanzu komai ya gyaru ai ba dan ba da kaza ai ku ne movers da shekas na wannan al'umma ai duk wannan akaramukillahu kin sabawa manhaji da aqida ta salaf game da shugabanci don haka kamar yadda ba za ki zagi ba ba za ki la'ana ba ba za ki muna na addu'a ba haka nan ba za ki je ki faɗi abin da ba a yi ba wai don ki burge ki baɗanci don ki samu wani abu ko mijin ke samu wani abu wannan ba a ƙi da salaf ba ne salaf ba su tafi a kan wannan ba a takaicen takaitawa waɗannan su ne ɓangarori goma na aƙidar salaf game da shugabanni kafin in dakata ina so in tunatar da mu Hadithin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama guda daya wanda al-Imam Muslim ya rawaito ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim wa shiraru a'immatikum alladhina tubghidunahum wa yubgidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zababbu a cikin shugabanninku su waɗanda kuke son su su ma suna son ku kuke musu addu'a ta kwarai su ma suna muku addu'an fatan alkhairi amma mafi sharri cikin shugabanninku su waɗanda kuke ki su ma suna ƙinku kuke tsine masu su ma suna tsine muku to kar wani ya dauka in ya tsine mu shugaba shugaban shi ma ba zai tsine mushi ba domin ko ba komai wani shugaban ya aicha kai wayannan mutane da Allah wadaran su ba su da godiya ga Allah butuli ne shi ma tsine don haka sai mu sani mu kuma roki Allah ya azurta mu da shugabannin da muke son su suke son Allah ya raba mu ya nisanta mu ya kiyaye mu ya mana katangar karfe daga shugabannin da muke kinsu su suke kinu wannan za mu tsine mu tsine mana dama tsinuwan dama bai halatta mi ba domin kuwa in ya zama an sami irin wannan to al'umma kan shiga cikin kunci da wahala Allah ta'ala ya tsare mu da wannan nake ganin zan tsaya ina roƙon Allah tabaraka wata'ala ya amfana da mu abubuwan da duk muka ji ba yau kawai ba jiya da shekaran jiya da sauran ranaku da abin da za a yi nan gaba a cikin watan da bayan watan Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara mana fahimta ya azurta mu da imani mai ƙaruwa mai daɗuwa mai nagarta mai inganci Allah ya azurta mu da ayyuka na ƙwarai karɓaɓɓu a wajen shi Allah tabaraka wa ta'ala ya amshi ibadun da muke a wannan wata da ibadun da za mu ci gaba da bayan watan ya wuce Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mu daga sharrin kawunan mu da sharrin masu neman mu da sharri Allah tabaraka wa ta'ala ya ba marasa lafiya mu lafiya ya shirya da ainihin wato a zuriyarmu gaba daya Allah ya karfafe mu ya tabbatar da mu akan hanyar gaskiya Allah ya ba mu juriya wajen bin shari'ar shi ya tabbatar da mu akan hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma ina godiya ga shi darakta da jama'ar darakta mataimakansa waɗanda ke shirya waɗannan wato majalis domin amfanin ku ku mata ku sani daga cikin abin da za ku yi kuma na sha gaya muku za ku yi cewa ala saka da alkhairi wannan shari'a ne kun yi haka kun kyauta kuma kun sauke nauyi amma na san ɗoriya akan addu'an darakta da jama'a su za su fi sha'awar su ga kun aiki da abin da kuke ji ne in ya zama kun aiki da abin da kuke ji abu uku zai faru na farko za ku ƙaru wajen yawa don za ku isar da saƙon ga wasu ku jawo su na biyu al'umma za ta kyautatu 'yan mata da samari 'ya'ya da jikoki za a zamanto masu tarbiya masu fahimta masu kyautata mu'amala al'umma za ta samu ci gaba sosai na uku wannan abin zai haifar da walwala da aminci da natsuwa da kwanciyar hankali da kuma tsaro sannan ya ba da damar a haɓaka arziki ya zamanto arziki ya bunƙasa walwala ta samu komai ya tafi yadda ake son asin da asin saboda haka ai kokari abubuwan da ake ji na ilimi a dabbaka gwargwadon iko Allah ta'ala ya kore mana yadda za mu aiwatar da abin da muke ji na ilimi sa'annan kuma dole dai a gode maku saboda kokarin da kuke yi an riga an san ku an ce malamai ma sun faɗa malamai sun faɗa kuma naji ji da na. wasu ma sun gaya man da bakunan su. cewa da zariya da kaduna a dai faɗin najeriya in ana maganan mata masu ƙoƙarin shiga ta kamala hijabi masha Allahu niƙabi masha Allahu da ƙoƙarin halartar majalis na ilimi lallai kusan akwai ijima'i a wannan ƙasa cewa da wuya a samu kamar mutanen zariya da kaduna ba ya dama zariyar ma ta haifi kaduna kenan dai duk maganar ta dawo gida zariya dai zariya to in ko haka ne ashe kun ga wannan alkhairi ne kuma lallai ne ku ɗora 'ya'yanku da jikokinku da duk waɗanda ke ƙarƙashinku akan wannan hanya domin abin ya ƙara kyau kuma Allah ya samu dace wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu